bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mitoci 16, da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. Hakanan ana iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani da lal da a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin na musamman da ni Halima Abdulra'uf zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe ne da labarin taron gamayyar kungiyoyin Arewa da ke shirin zanga-zangar lumana don kokawa kan taɓarɓarewar tsaro. Rahoton matakan raya noma ta hanyar feshin maganin tsuntsaye masu lalata amfanin gona. Martanin gwamnatin Nijar kan zargin kashe fararen hula. Shirin a daina shan kwaya inda za mu kammala da sharin jaridun Najeriya. Duk kafin nan a dakaci labarin duniya. jama'a assalamu alaikum rundunar 'yan sanda a birnin atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda an harbe rashad brooks ne a daren juma'a bayan da ya karbe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'in ta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar 'yan sandan birnin na atlanta erika shields bayan kisan ba amurken dan asalin afirka lamarin da ya janyo barkewar mummunar zanga-zanga a birnin na atlanta zanga-zangar dai ta faro ne cikin lumana a ranar asabar amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin suka kuma kona kantin sayar da abinci na wendy's da aka kashe brooks a farfajiyarsa to a wani labari makamancin wannan wasu 'yan sandan birnin minneapolis su bakwai sun ajiye aikin su yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke tangal-tangal tun bayan mutuwar george floyd babu tabbacin ko murabus din da 'yan sandan suka yi na da wata alaka da mutuwar floyd rundunar ta aika da wata sanarwa ga gidan rediyon minneapolis na wcco wacce ta nuna cewa mutane kan bar wuraren aikin su bisa dalilai da dama kuma rundunar 'yan sandan birnin ta npd ba ta tsira ita ma ga haka ba amma a dalilin barin aikin da 'yan sandan suka yi babu wata alama da ke nuna barazana ga tsaron jama'a sai dai jami'an 'yan sandan da dama sun faɗa wa jaridar star tribune da ake bugawa a birnin na minneapolis cewa sun fusata ne saboda matakin da magajin garin jacob frey ya ɗauka na cewa su fice daga ofishin 'yan sanda da ke shiya ta uku a lokacin zanga-zangar da aka yi kan mutuwar floyd makonni biyu da suka gabata lamarin da ya kai ga masu boron suka banka wa ginin wuta mai ba da shawara a fannin tattalin arziki a fadar gwamnatin amurka ta white house larry kudlow ya ce mai yiwuwa dubban magoya bayan shugaba donald trump da za su halarci gangamin siyasar nuna mai goyon baya a oklahoma ranar asabar sai sun saka takunkumin rufe baki da hanci domin a kauce wa yada cutar coronavirus sai dai gangamin yakin neman zaben na trump bai fayyace ko yana da shirin ganin an tilasta bin matakan kariya da hukumar kariya ɗau cututtuka ta cdc ta fitar ba wanda daga cikinsu akwai buƙatar a rufe fuska a cikin taron jama'a makamancin wanda trump zai yi a birnin talsa akalla mutum dubu sha tara ake hasashen za su taru a babban ɗakin taro da ake kira bok domin nuna goyon baya ga wannan gangami mafi girma da trump zai gudanar cikin watanni uku babban jami'in na fada white house kadlo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa ya kamata ma'aikata da ke shirin komawa bakin aikinsu su ci gaba da bada da tazara a tsakaninsu tare da yin amfani da takunkuman rufe baki da hanci da manema labarai suka tambayi kallo ko wannan kira da ya yi ga ma'aikatan ya shafi hadda waɗanda za su halarci wannan gangami sai ya ce watakila ya shafe su shi dai yin shugaba trump ya sha yin buris da shawarwarin da ake bashi na cewa ya rika saka takunkumin fuska idan zai shiga taron jama'a domin ya zama abin koyi ga amurka wajen ɗaukar matakan daƙi da cutar coronavirus wacce ta harbi sama da mutum miliyan biyu da kuma kashe sama da mutum da sha biyar a amurka alkalaman da suka fi na ko'ina a duniya koriya ta kudu ta kira wani taron gaggawa tare da neman makwabcinta ta arewa da ta mutunta wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla hakan na faruwa ne sawa'i bayan da koriya ta arewa ta yi barazanar ruguza wani ofishin da aka kafa domin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu da kuma barazanar ɗaukar matakin soji akan koriya ta kudin akwai rautadi da ke nuna damuwar cewa akwai yiwuwar koriya ta arewa ta koma takalar faɗa ne domin jaddada haɗin kan ƙasarta yayin da tattunawa da suke da amurka kan makamin nukilanta ya cije a wani mataki masu lura da al'amura sun ce koriya ta arewa na matukar buƙatar a sassauta mata takunkumin da kakaba mata wanda amurka ke jagoranta yayin kuma da ake fuskantar matsalar annobar coronavirus ita dai koriya ta arewa na zargi makwabcinta ta kudu da gazawa wajen hana masu fafutuka da ke farfagandar cusa kiyayyar gwamnati a zukatan 'yan kore ta arewa waɗanda ke tsallakawa zuwa cikin yankinta domin raba takardu na farfaganda amma ƙwararru sun ce kore ta arewa ta da matuka ne saboda kore ta kudu ba ta taɓuka komai wajen ganin an farfaɗo da ayyukan bunƙasa tattalin arziki da ƙasashen biyu ke haɗa kai su yi wani babban ɗan siyasa a congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar covid-19 kafafen yada labaran ƙasar ta drc sun raito cewa iyalan fer lumbi sun bayyana mutuwarsa a kinshasa a jiya lahadi sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba Gamayyar kungiyoyin Arewa mai jihohi 19 za ta gudanar da zanga-zangar lumana a yankin don nuna damuwa kan taɓarɓarewar tsaro. Jagora a kungiyar Nastura Ashir Sharif bayan taron manema labarai a Abuja ya ce za a fara zanga-zangar da jihar Katsina a ranar Talatar nan 16 ga watan nan na Yuni. Bayan nan ranar Asabar mai zuwa kungiyar ta ce zanga-zangar za ta gudana a dukkan jihohin na Arewa da zimmar jan hankalin gwamnati ta ƙara tsayin daka kan samar da tsaro. Sharif ya ce zanga-zangar ta lumana ce ba neman bijiri wa gwamnati ba. Hanyoyin da gwamnatin tarayya take bi wajen magana harkar tsaro a arewacin Najeriya. Saboda abin kullum gaba yake lalacewa gaba take. Tun da muka fara daga Boko Haram muka dawo fashin shanu da kwacen shanu da sauransu muka dawo 'yan bindiga daɗi wanda za su kashe gari su kone garin ma ba a ma san me suke nema ba sannan muka zo magana satar mutane a ɗau mutane a garkuwa da shi ba wanda ba ɗauka ba ƙasar nan an ɗau malami an ɗau basaraki an ɗau talaka an ɗau mai arziki an ɗau ma'aikacin gwamnati an ɗauki rita an ɗauki tsoho an ɗauki yaro an ɗauki mace an ɗauki namiji ba wanda kala mutum da ba ɗauka ba arewacin najeriya to tun da ake yin wannan magana abin da shugaban kasa zai fito ya faɗa tun da shine shugaban babban shugaban tsaro a ƙasa mai tsaron kasa sai ya ce ko ya ce allah wadai da abin ko ce sai an kamo wanda suka yi wannan an ɗin su har yau tun da yake cewa za a kamo wanda suka yi a hukunta su mu ba gani ba kuma kullum abin gaba yake yanzu abin da ya faru a wannan satin ka ɗauki kaunin kwana goma abin da ya faru da irin mutanen da suka mutu ko ita corona coronavirus da aka ɗauka aka sawo wani irin gangi ake taimata cewar karaka bata kashe rabin mutanen da aka kashe aka arewacin najeriya ba banda waɗanda aka sace banda wanda aka raunata suna asibitoci a yanzu to ne ake so a yi mutane a ƙungiyoyi sun rubuta gwamnati shawarwarin yadda za ta bullo harkar tsaron nan ta yi watsi da abin ƙungiyoyi sun je sun zauna da shugaban ƙasa sarakuna sun rubuta malamai sun rubuta an yi conference a arewa na maganar tsaro an kai takardun an aika da gwamnati duk ba ce komai ba karewa majalisar ƙasa da majalisar dattijai da majalisar wakilai sun taru sun tattauna magana tsaro sun ce da shugaban ƙasa ka sauke waɗannan jami'an tsaron shugabannin jami'an tsaron nan ka canja su a gani yaƙi ya ce ba zai ba kuma gashi shi ba mu ga ya kawo wata hanya sabuwa da zai mu ga cewa abin yana yin ƙasa ko yana raguwa ba to me kenan ni ina goyon bayan waɗanda suke wannan zanga-zanga da ake ba ma goyon bayan ta ba zan halarci cikin duk zanga-zanga da za a yi a kan nuna jin za zafin mu mutan arewa da abin da ake faruwa arewacin najeriya na kashe mutane da sace mutane da garkuwa da mutane da ƙone ƙauyukan mutane da ake zuwa nayi yi su ne duba yawancin jami'an tsaro in kana hira da su za su ce akwai bayanai da watakila ba a sani irin matakan da suke ɗauka yanzu faɗa kuma kamar za su ba da satar amsa ne ga 'yan ta'addan nan ba mamaki yana yin abubuwa da yawa ɓoye mutane ba su sani ba ne shi yasa suke nuna irin wannan damar to yanzu kai da kake dan adam Allah ya halicce ka kai aiki da abin da yake zahiri abin da yake a ƙasa ka gani ina kai na magana wani abu na baɗi ne mu abin da muke magana a ba mu tsaro a kiyaye mu a hana mutane su zo su farmake mu su ci mutunci mu su jarrafin mu su kwashi dukiyar mu to ba mu gani ba ina wata magana zancen wani magana a wani abu da ake yi akai babu abu uku ne cikin ukun nan ne na farko ko dai gwamnatin tarayya da shi shugaban kasa ba sa nufin su kawo karshen wannan abu ko kuma shugaban kasar da shi da shugabannin jami'an tsaron ba za su iya ba ba su da gogewa da sanin yadda ya kamata su bullo abin ko kuma duk abin da suke gaya mana ba gaskiya suke gaya mana ba Tun da yanzu misali in ba ku manta ba 2019 nan shugaban 'yan sandan najeriya ya je majalisar kasa. wajen kare maganar ah, sha'anin kasafin kuɗin ƙasa inda ya faɗi ce bajet ɗinsa na 2019 an ba su ya ce an ba su biliyan 200 ne ko da 20 ice amma gaba ɗaya abin da aka yi releasing abin suka iya karɓa daga hannun gwamnati biliyan 20 ne to yanzu ya za ka zo ka ce ɗan sanda a najeriya a ce biliyan 20 aka ba shi gudanar da aikin aikin ɗan sanda a najeriya a shekara guda amma ga majalisar ƙasa mai mutum 500 gaba ɗaya kaɗa har ma ma'aikatansa direbobin su gaje mutum dubu ɗaya da wani abu a ce ana ɗaukar sama da kaso talatin na kasafin kuɗin ƙasar ana danƙa wa mutanen kana kallo yanzu daga cewar sun zo sun ce a cire shugabannin tsaron ƙasar nan don a ba su cin hanci aka kirkiri cewar a je a gyara majalisa aka ba aka ce za a ware biliyan 37 su gyara majalisa kowa ya san wannan cin hanci ne aka bayar don su daina magana cire jami'an tsaro da ake cewa a cire a canja su so da haka babu wani abu da za su ci yana ɓoye idan har jami'an tsaron najeriya gwamnatin najeriya bata saka musu kuɗaɗe na da za su gudanar da ayyukansu ba ne ba dalilin da za a ce ba za a gaya 'yan ƙasa wannan mu sani ba kaga mun san inda laifin yake mun san gwamnati a ce bata ba su kuɗin da za su yi gudanar da ayyukansu na tsaro ba. Nastura Asha Sharif na gamayar ƙungiyoyin arewacin Najeriya kenan. Kasancewar shigowar damuna a Najeriya da sauran yankunan Sahel hukumomin ƙasar mai mafi yawan bagar fata a duniya sun ɗau matakin yin feshin maganin kwari da tsuntsaye da kan yi barazana ga amfanin gona. A duk shekara akan samu labarin wa'in mafari ko tsuntsayen jan baki na dirar miki ya kan gonaki da cinye yabanya. Ga rahoton wakilinmu a sakwato Muhammad Nasir. Kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu jihohi ke yi wajen bunƙasa ayyukan noma da wata ta ƙasa da abinci wasu lokuta yakan samu cikas sanadiyar barnar da tsuntsaye da kuma kwari da fara ke yi ga amfanin gona. Farfesa Nasir Dole Ibrahim ƙwararre ne masani akan abin da ya shafi ɓannace-ɓannace da kwari da tsuntsaye ke yi ga amfanin gona. Rayuwa tana son ta ci abinci wanda ya dace da lokacin da ya dace. nan kwari lokacin da ake an fito rani yanzu in ba irin hadama ba da ake da shinkafa ko sabuwa lokaci ne wanda yake suna neman abinci a kwari yanzu idan ba wai irin an samu irin bala'i ba suka yawa ba amma akwai kasashe yanzu misali wasu kasashe namu na afirka nan kusa kusa sun fara sun fara samun wannan matsalar da za ka sun zo da yawa kuma in ba an ɗauki matakin da ya dace ba to da sun kasu gaskiya akan rasa abinci mai yawa. Wannan ne yasa gwamnatin tarayya ta farga da wuri ta kaddamar da shirin heshin magani domin kashe kwari da fara da kuma tsuntsaye a jihohin arewa guda goma sha biyu waɗanda ke makwabtaka da kasashen waje domin su ne suka fi fuskantar barazanar kwararowa fara da kuma tsuntsaye. Ministan ayyukan noma da albarkatun ƙasa na tarayyar Najeriya Muhammad Sabo na nono ya ce an zaɓi jihar Kebbi ne a zama inda za a kaddamar da wannan shirin saboda azamar da ke ga mutanen jihar da kuma ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi wajen kulawa da ayyukan noma. kula da abinci ta duniya ta ba mu a matashiya tun wajen wata biyu da ya wuce cewa ana da kyautata zaton watakila za a samu kullowar wannan cututtuka na shukoki a wannan nahiya na afirka ka san ka tuna bara an samu wannan a east africa central africa ana ana da zaton bana kila za ta shigo nan yasa tun da wuri muka tanadi wannan abu kuma muna fata da ikon allah muna da karfin da za mu yi maganin waɗannan abubuwa. a nata hawajin gwamnatin jihar kebbi jinjina ta ga gwamnatin tarayya akan wada zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan goma sha uku domin yaƙi da tsuntsaye da kuma fara waɗanda ke kawo cikas wanda hakan zai taimaka wajen ceto asarar da ake tabkawa sanadiyar ayyukan waɗannan ƙwarin. Tsuntsaye suna zuwa daga ƙasa zuwa ƙasa. yau kasashe hudu na east africa kayan su ya lalace don haka dole ne cameroon da central africa su kula dole ne nigeria su kula munan nigeria mu da yawa da fara daga nijar da zuwa kuma daga benin republic ya zuwa yanzu dai shekara ta uku ke najeriya da juna ana kaddamar da irin wannan aikin na feshi a jihar kebbi ko yaya jama'ar waɗannan yankunan ke ji da wannan aikin sunana ali aliyu jiki kamba shiyar zango kamba sannan wannan abin yana da amfani domin ci gaba ne ga manoma da kuma waɗanda su ma suke masu cin abincin ma'ana waɗanda suke cin abincin kamar saboda za a samu ƙaruwar abinci su masu cin abincin daɗi wani samu ne Muhammad Nasir muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. An gaishe ka Nasir da masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. A jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta Afirka ta yamma ta musanta zargin jami'an sojojinta da na Mali sun hallaka fiye da fararen hula ɗari kan iyakar kasar da Mali. sa da wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Muni Barma ministan yaɗa labaran kasar Salisu Muhammad Habi ya ce zargin ba shi da sahihanci. wanda ba mu ji daɗi ne ba saboda ba mu a yau shi zamanto abu da sai kusa sun ta nuna cewa kamar Nijar na kashe al'umma ta saboda ta'addanci. Sunan ta su ne kwanan bana tun da yau in yana tunani ya kamata abu sai tunanin su zo ma su kama Nijar shaje. Saboda yan Nijar da an kashe su yi mutum ɗaruruwa ɗaruruwa ko nan a kan jihar Talabiri ko jihar Jifa ko kuma jihar Tawa. Kira ya kamata su kama Nijar bai kamata su da kansu kama na ƙaƙe ba aikin kidan ka gani abubuwa wani ya da dimbin wuya ya kamata su su bincika su gani kakanin kan abubuwa ba shi daɗi na bu sosai saboda wannan zan kage ko gare mu zan karya. kamar kana nufin ita majalisar ɗinkin duniya ta yi wannan zargi ne ba tare da ta gudanar da bincike ba domin tantance zahirin abubuwan da suka faru. to muna tanna da inda ta yi bincike na mun ce za ka wata zuwa bincike a ƙara bincika a gani sosai da sosai kamar ana son a kace a ragantar da sojoji namu ne su ku suna bakin kokarin su iyaka to ka ga yana nuna suna yin lalata bisa al'umma na harbullah to ga gobe kila ko sun zuba su ana yaki da su za su hajji miliyoyi ce to tunda mu da an ce ana zargin mu to ba za mu to wannan kaga ana kace su ana rabbantar da su kiran da kamata mu ko zama mu gani majalisar ɗinkin duniya da mu suka da ya kamata zo mu zamna da su a yanzu ya gani kakanin kamata tun da mu Nijar wannan magana babban zargi ne idan aka zargi kasa da kashe fararen hula waɗanda ba sa ɗauke da makamai. Duk gaskiya ya kasan eh, ba ta sabawa, ƙarya ta kan wuri ba ta diya kuma. Amma Allah da za a gani wanda gaskiyar take a tabbatar da lallin jiya bai kashe wani kula ba. da majalisar dukkan duniya da mutane misiyar International da sai can suna wani wani na Dakar wani na Amerika. Muku wannan duk dare na Allah sai an kashe al'ummar Nijar su su gani kakana za na abubuwa su tsaya. a ba su lahiya su san kukkuci hankali don yan ta'adda su ajiye bindigogi a zo mu yi da kasar mu gaba da shi da ɗaya kamata yi. Ministan labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammad Habiya zantawarsa da Sulamu Muni Barma kenan. Masu sauraro kar a sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen murya Amurka daga nan Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. ta Esiro daga Washington shigo ke gabatar mana da shirin a daina shan kwaya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Jama'a da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta Esiro jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. kuka ji a shirinmu da ya gabata inda aka tattauna da kwamandan NDLA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaƙi da miyagun kwayoyi A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na uku za mu duba dalilan da ke ƙara yaduwar shaye-shaye, illoli da kuma yadda mata suka shiga cikin wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi. koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello. Idan ka duba kamar yin faɗa waɗannan ana shigo da su wasu na ganin kan cewa wani sabon sadarwar ne me yi sabon ke karuwa ne da Eh to ka san duk wani abu aka ce maka business ne ko na wasu sun riga sun ɗauke su cewa sana'o'in su kenan ko abin da za su yi kenan so dole za ka iya abin da kuma za su yi su samu kuɗi ko ya ne ko yadda wasu suke bari haka kuma su za su je su ce bari su je su ino su gari su ila ko za su samu sa'a a ciki so haka ne ba za ka iya dole ne za ka samu waɗannan abubuwan a baya da ana gani kamar wannan ta'amuli kwayoyin maza ne yanzu kuma kusan aya cewa ana kankan kankan mata masa maza ya lamari ke kuma masa na kuni. Eh, eh to a gaskiya dai mazan dai ino sun fi yawa duk kamun da muke amma ba za ka iya ba a rasa dai matan ino jefi jefi nan yadda su suke idan mata suka rungu wannan muguwar ɗabi'a menene ga al'umma a akwai illoli da yawa tunda ai ka san mata su ne suke gidaje su ne suke da tare da yara su ne suke fito in kuma aka ce yara mata suna shaye shaye nan ai kuma ai kaga ino wannan gaskiya zai jawo illoli da yawa so shi yasa dai mu a cika da fadakarwa ana nuna musu illolin abubuwan nan kada ma su shiga cikin ta kuma da suke shiki ino a nuna musu hanyoyin da za su iya fita kwanaki na da wasu da suke da amince shi kamar ana ku bincike ke sa mata da ma so eh to kas eh a ba wai maganan kishiya bane ba kawai dai wasu ino daga abu taɗin nan ne menene kuma kana wannan ya sha kamar dai yadda dai duk wani abu ne in dai kana da aboki kuma kana gani suna wannan harkan kuma amma a masu da yawa kuma za ga wani lokaci kila matan mu an bar su gida ba su komai kuma ba kowa gida kila irin waɗanda abubuwan you know suna amma yanzu dai kaga zuwa nan za mu dai duba mu gani an mu sami waɗannan mutane kuma za mu bincika mu ga menene ya yasa ba zan iya san na jan adamawa mutum da dai zuwa nan kawai ne amma dai nan dai gaba muna iya bayan mun dan binciken mu za mu iya sanin ko me yasa su kuma suke shiga cikin ta. Alhaji Idris a bayan eh, da mutum kame ga wani suke kunkwa da mafarsu wani batu ko kuma wani aiki da wani ko kuma kuke shi da batun ah, a dawo da tunani ko kuma abin da ke da rehabilitation ne wanda suka samu kansu hannun dama wanda Ko akwai gujewa syndrome akwai kaza da sun kamar ya cibiyar nan kuna da ita nan a shi kutu kwana na yau eh muna da shi muna da ita nan ina jin nan muna da mutane ko takwas ne eh. yanzu a ciki da suke you wannan suna nan tare da mu wani zai tare kamar kan cewa sai kun kamo ne ga wanda da sani ba da wanda sani kuma na gani kamar kan cewa a misali idan yana da wani wanda na fahimci ko kuma tsara ne ko kuma dan wana da ke da zan iya kawo shi kuma ya haka za ka iya kawo shi duk wanda ka ga yana shaye-shaye ko dan uwanka ne ko ka ne ko makwabcinka ne ko wane kana iya zuwa da shi nan sai ku zo za a dudduba a gani a tambaye shi kuma akwai inda za mu ajiye su daga wata da uku zuwa mm, kimanin wata shida mun za a ajiye nan. kuma a nuna musu illolin waɗannan abubuwan a zo da iyayensu so da ba za su ban nan a samu su sana'a ko kuma dai makaranta za su je kuma alhamdulillah da waɗanda dai muke yi a nan idan suna nasara kuma bayan sun bar haka inda sun banna kuma ko da ba sun banna akan ba su lokuta sun ga dawowa kuma don ne a ci gaba da duba su ka a su haka nan. da yake wani na daga cikin hanyoyin magance wannan matsala shi ne zuwa makarantu da samun su da gani da farkarwa eh. ah, ya lamarin eh haka ne nan ma muna zuwa makarantun na faɗakar da su don akwai ɓangaren mu da yake kula da wannan kuma da ba makarantu ba ne ko da kasuwanni ne ino makarantu ne wuraren addini ne duka haka dai ana zagayawa da a faɗakar da mutane. An ce ba a sa irin na musamman a irin manyan makarantu game da makarantu kamar jami'o'i ah, jihar adamawa na san a baya an sama a tsakanin wannan hukuma ta ku da wasu jami'ai cike da au da su ya lamarin eh har yanzu haka kaga tun da na zo eh, na je ina ko akwai makarantun ma irin waɗannan da muka ga muka rubutawa ce wannan son kai masu ziyara so muka je muka kai ziyarar shine duk irin waɗannan abubuwan ne za mu tattauna saboda su ma sukan taimaka mu gaya musu kuma su ma su da kansu su yaɗa cikin makarantunsu ko da ba mu nan To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na hudu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin. Ni Binta S. Yaro da muku fatan alheri ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri. Masararo da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe sharhin jaridun Najeriya da baban jibrin ya haɗa mana. sharhin jaridun ne da jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne zuwa ga rikicin cikin gida na fadar shugaban kasa inda ta ce yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari a karan farko ya bayyana cewa dole ne a bar doka ta yi aikin ta dangane da takaddamar da hukunno kai tsakanin uwar gidansa da kuma daya daga cikin ma'aikatansa lamarin da ya kai ga yanzu haka an tsare wasu jami'an tsaro da ke ba da kariya ga uwar gidan shugaban kasa a wata sanarwa da mai taimaka shugaban kasa ta fuskar yada labarai labarai malam garba shehu ya fitar ya tabbatar cewa lamarin da ya faru bai da hatsari ga shugaban kasa ko kuma wasu ma'aikatan fadar ta shugaban kasa don haka sanarwa ta tabbatar wa 'yan najeriya cewa shugaban kasa muhammadu buhari yana cikin koshin lafiya kuma babu wani abin damuwa game da wannan takaddama da tukunno kai a fadar sai kuma jaridar punch ita kuma da ta ce yanzu haka babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya ki bin umarnin uwar gidan shugaban kasa na sako manyan hadimanta da aka tsare bayan takaddamar da tukunno kai tsakanin tsakaninta da ɗaya daga cikin mai taimakawa shugaban ƙasa muhammadu buhari wato yusuf sabiu da aka fi sani da tunde takardar dai an bayyana cewa ta kunno kai ne sakamakon umarnin da uwar gidan shugaban ƙasa ta baiwa hadimin na shugaban ƙasa wato yusuf sabiu wanda shi ma tamkar ɗaya yake ga shugaban ƙasa bayan tafiyar da ya a zuwa birnin lagos cewa ya killace kansa na makonni biyu domin rigakafin cutar corona amma kuma da bin umarninta na sa'in sa dai ya kai ga uwar gidan shugaban ƙasa tare da wasu masu bata kariya sun yi daren mikiya a gidan yusuf sabiu lamarin da ta kai ga an harba bindiga a fadar ta shugaban kasa uwar gidan shugaban kasan da ta yi amfani da shafinta na twitter wajen yin kira ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ya sako mata masu bata kariya da aka kama sai kuma jaridar da son daya daga cikin labaran ta cewa kungiyar kiristoci reshen arewacin najeriya ta yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da sauran jami'an tsaro su yi tsaye wajen kawo karshen rashin tsaro da yanzu haka ke neman ya mamaye yankin na arewa arewacin najeriya a sanarwar da daya daga cikin shugabannin kungiyar rabran farm ya fitar ya ta shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa osubanjo da shugabannin majalisar dattijai da na wakilai murnar ranar demokradiyya a kasar sai dai kuma ya bayyana takaicin yadda rashin tsaro yake ci gaba da mamaye yankin arewacin najeriya da ke zama koma baya ta fannoni da dama sai kuma jaridar premium ta daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne ta bangaren tsaro inda ake cewa makon da ya gabata kadai kimanin mutane 140 ne suka rasa rayukansu a har-hare daban-daban da 'yan bindiga suka kai sassa daban-daban na kasar musamman ma dai arewacin najeriya a cewar jaridar premium times binciken da ta gudanar ya nuna cewa an kai hare-hare a sassa daban-daban na yankunan arewacin najeriya inda kuma hakan ya haifar da asarar rayuka da dama jihohin kuwa sun hada da sokoto zamba. zamfara katsina borno da benue da taraba babangeji firin murai amurka daga najeriya da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni halima Abdurrahman da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu